ba ko rikicin cikin gidan pdp ya sa jam'iyyar shafa apc lafiya ba inda hakan ya bawa 'yan adawar sararin tsare-tsare don neman amshe madafun iko a tsanaki maimakon fafa gora na tafiya pdp dai karkashin jagorancin bamanga tukur na da awar wutar rikici ta lafa duk da hakan san bai hana 'yan sabuwar pdp an bata ɗaukaka ƙara daga hukuncin babbar kotun tarayya da ya gwale wanzo su da bawa bamanga tukur nasara kai 'yan sabuwar pdp ma suna ci gaba ne da naɗa shugabanni a matakin jihohin najeriya mataimakin kakakin jam'iyyar barista abdullahi jalo ya ce ba su ga wata adawar da za ta yi ingije pdp ba abun tambaya shine wani rikici aka yi har ana maganan tinkara kwanan na fa an yi zaɓe kai nasiru ka sani an yi zaɓe a ikiti an yi zaɓe a ondo duk pdp ta lashe ta cinye ba taurare da wani sauraron komi ba su inda ake maganan za su ka su ca gaban pdp suna cikin aka yi zaɓe kuma muka ci lokar gaman election kwanan nan a kogi duk wa'annan inda ake zaɓe muna lashewa duk da rashin fahimta da aka samu ɗan kaɗan da mu da wasu masoyanmu wanda yake manya ne a jam'iyyar in allah ya da mu abin da muke gani wannan dama in dambu yayi yawa baya jimai shi ne abin da ya faru da pdp dambu yayi yawa amma yanzu an samu mai zuba man da yawa shi ne dr bamanga tukur zai tsafa. ita ma 'yar kwamitin amintattun jam'iyyar kiristi Silas ta wance kalar da tasirin APC ta hanyar gatse. APC ai maganin da ne na hana ciwon kai, to ai an ma da shansa. APC gaba ɗaya na ji tun ba a ba ake shan shi, an manta da ma APC yanzu panadol ake sha. To wake ke yayin APC, PDP shi ake. apc su je su can su warware ga jiya su da shi mu ba wanda zai duk dan najeriya dai mai son adalci mai son najeriya mai son zaman daya dole ya bi jami'ar pdp kuma muna nan daram dam dam a tsaye muke no shakin wani jigo a matasan da ke nufin takara a lemar apc yusuf ahmed gombe ya ce sun ɗaura ɗamarar kawar da pdp a 2015 muna so mutane su baro wannan jam'iyya da ta kashe mutane shekara akalla goma sha hudu tun daga 1999 zuwa yanzu ba abun da suka barkata mutane banda zalunci da annaimanci babin da suke mutane duk mai son ci gaba ya zo mu tafi wannan tafiya ta mu ta apc to kuma yusuf na yi mamaki na ganka da fosta ta siyasa kana rarraba ba ga kamar kuna nema ku yi riga malam masallaci eh wato wannan ba riga malam masallaci ba wannan muna yi wa mutane jama'an mu barka da sallah ne sannan kuma akwai mutane da suke nan sun fara mana zagon ƙasa suna ganin kawon kamfe muka fara kuma a wannan posta da muka manna babu wani maganan siyasa a ciki kuma ko da akwai maganan siyasan ai an yi jonathan 2015 shin pdp mai kunshe da wutar kaikayi ne za ta sake yin galaba ko ko sabuwar gamayyar apc da ke da masu niyyar takara bisa tasiri ko rashin tasirin jam'iyyun da suka narke dan kafuwar babbar gamayyar adawar nasiru adamu ali kaya murar amurka daga abuja najeriya